tabi abu mi sani ila mi di wa ba alaikum wa rahmatullahi wa barakatu shi gaba da karatunmu mu na riyadu salihi na alƙazi Abubakar bakar al'asini na al'imamu nawori abu zakariya a sharaf a yau in sha Allah bu za mu yi majalasi ko darasi na ashirin da takwas kuma cin kitabu kwabahi wato kundi da ke bayani na wato halala na wasu ayyuka da mazan Allah ta sama ya bayyana halalansu da karatun da muke a masallacin juma'a na dole. za mu muna cikin babu fafin kiyamin zai wato babin da ke bayanin halalan sallan dare za mu tashi wa umar abin al-khattabi rabbi allahu anhu Kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam من نام عن جسمه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل رواه مسلم وانا حديث إمام مسلم يروي توشي وعن عمر بن الخطاب ذو عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألا يدلش قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال صلى الله عليه وسلم يأتي man nama an hikmiri duk wanda ya bacci daga wani wurinsa wata ibada ta musamman da ya saba yi da daddare aw an shay'in minhu ko kuma ya bacci bai yi wani abu daga ciki ba yayi wani abu fa qara'ahu sai ya aikata shi fi ma baina salatil fajr a tsakanin sallar alfijir wa salatin zuhri da sallar azhar wato bayan gari ya waye yayi wannan aikin da ya saba yi in na dare wanda bai samu yayi ba tsakanin sallan asuba da sallan azhar to idan yi haka kutiba lahu ka annama qara'ahu min al-layl za a rubuta masa lada kamar ya aikata shi da jikirin wato duk wanda yake da wani wuri alhifu alwuridu ake zikir wato abinda ka saba yin sa na wasu ayyuka na musamman da jikirin kamar a ce sallah ne ka saba yi da jikirin ko karatun alkur'ani ko wani zikiri wanda ka saba yi kullum da daddare sai ka yi misali kullum da daddare kana raka a goma sai kai bacci nan baka yi ba da hanzi sai ka rama kafin sallar zahar. to za a rubuta maka ladan kaman ma da yi kai da uzuri ne hana ka baka ko ka saba karanta wasu adadi na ayoyi na alkur'ani ko sura ko wani izu ko izu kaza ko juz'i kaza kullum da yaddare kana yin karatun alkur'ani to ranar sai bacci ya rinjaye ka har kawai gari baka samu kai ba to da rana sai kai kafin azhar to za a ka ladan kaman kai cikin daren ne haka san haka na wasu askar ɗinka zikirinka da ka saba la ilaha illallah to astaghfirullah to subhanallah da sauransu ka saba yin wani adabi wanda kullum sai kai wannan to sai bashi ya rijaye ka kila ka gaji baka samu ka tashi ba ma kai to da rana sai ka rama kafin azahar to za a rubuta maka laja kamar ma ka yi su wato da dare ne to da mun ce nafilan dare ta fita ta yi ni lada kenan idan nafila ta kukuce maka da dare kana iya rama ta da rana witiri ne kawai za a rama da rana to da dare yana ne gurbin rana ko suka ce za a iya ɗebe kewa da faɗin Allah ta'ala cikin suratul furqan wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura Allah shine sanya dare da yini suna ne juna dare ya zo yini ya zo ga wanda yake son ya wa'azantu ko kuma yi wani aiki na godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala kenan abin da ya kubuce maka da rana za ka biya shi manzala sallallahu alaihi wasallam yana yin haka mun karanta a can hadisi na baya idza fatathu salatu min al-layl min waj'in aw ghayrihi salla min an-nahari fi bi'ata raka kaga inda ya kiyama dai da dare ba yana yin sa kuma da rana to kai ma za ka iya rama wannan da aka ce man nama an hizbihi za ka ce alhib wanda ya bacci ga barin muridinsa alhibu shine alwirdu wa huwa ma da rajulu min al-ibadat wa dawama alayhi da ka saba da shi na ibada ka dawama kana yi to shine alhizbu kuma shine al alwirdu sawabun sallah ne ko karatu alqur'ani ko zikiri to duk wanda ya bacci bai samu yayi ayyukan da yake na ibada wanda ya saba yau da kullun da daddare ba ko ya yi wani bai sabu wani ba bace rijaye shi sai ya yi su da rana za a rubuta masa ladan kamar ma ya yi su da rufe ne to kaga idan dama baka saba yi ba baka saba tashi da daddare kai sallah ba to sai kace bari kai da rana raka'a kaza to za ba ka ladan sallar rana ne ba na dare ba saboda ai baka saba yi ba dama amma in ka saba ne in ba ka samu kai ba sai a rubuta maka kamar ma kai da daddare kama nan da aka ce faqara'ahu kaga sai ya karanta shi saboda qira'a ba wai sai karatun qur'ani kawai yasa ya aikata shi kawai ya aikata shi tsakanin asuba da azhar za a rubuta masa faka annama qara'ahu min al-layl kaman ya aikata shi da daddare ne mun ce kaman ya karanta shi ba zo karka dauka iya karatun qur'ani da gaske ai sallan ma akwai qira'a a ciki saboda hakan an ce ya karanta izu goma da daddare ila a cikin sallah ne kaga kaga sallah qira'a ne karatun qur'ani qira'a haka zikirin ma da kake ai qira'a ne ka karanta kana karanta zikirin ne la ilaha illallah subhanallahi da sauransu so da nan ba ana nufin ƙur'ani kawai ba in kana karanta qur'ani da daddare wani adadi sai ka samu baka yi ba to shine in ka rama da rana za a rubuta maka kaman ka karanta da daddare a ba shi kadai bane har sallah ita ma akwai kira'a a cikin da har abin nan har har zikiri duk kira'a ne ba ga sallama ma maza da kuma da aka tambaye shi ayyukan islami afdal ce an takara assalama an tut'ima sahaba wa takara assalama liman arabta wa man ta'ala ka karanta sallama ga wanda ya sani da wanda bai sani ba to kaga wannan fassara ne na na harufa fassara tarjama ce harfiya wasu by word amma an tuɗe ima da'ama ka ce da abinci wa takara assalama ka yi sallama ba sai ka ce ka karanta sallama ka yi sallama liman arabta wa man lam da wanda ka sani da wanda ka sani da shi ma nan faƙara a sai ya yi shi ma baina salatin fajiri ila zuri tsakanin sallan azhar zuwa ga wato wa salatin zuri da sallan sallan asuba da sallan azhar kutiba lahu za a rubuta masa lada ka annama qara'ahu min al-layli kaman ma yayi su da daddare ba sai ka ce kaman ya karanta su da daddare ba don kar wani ya tamani shi ya kira'a ne kawai take da wannan fadalan hadda sallah ai sallah kira'a ne ma da kari hadda zikiri shi ma karanta shi ake yi zikiri na fata mun fahimta kenan idan mutum ya saba qiyamul layli ko ko zikiri da dindire ko ko wasu ah, adadi da yake karantawa na alqur'ani to sai bacci ya rinjaye yake to ya kwantar da hankalinsa in ya rama su da rana ma kafin azhar za a rubuta masa lada kamar ya tashi yayi ya qiyamul layli don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin haka ko kila rashin lafiya zazzabi ya hana ka kan yi shike nan sai ka isu da rana ko halin tafiya baka samu kai ko wani abu da ya shagaltar da kai to sai ka yi su da rana kuma za a baka lada kamar ka yi da hadisi na gaba an abi hurairah radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبى النضح في وجهها الماء رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهها الماء رواه أبو داود بإسناد صحيح wani hadisi abu da ya rawaito shi da isnadi ingantacce wa an abu huraira daga abu huraira radiyallahu anhu Allah da shi kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce rahimallahu matar da take tashin mijinta kiyamul amana kara irin wannan sam kai akwai matan da alam ake cewa abun ko misali mutum daga bacin nan na kusan alam wannan abin da ake sa ta da mutum bacci ba ta isa ta sa ba wai yana damun sa wai ita ta sa ne don su tashi fi sallan asuba amma ita kuma don me yasa doka ne ai tana takura masa wai shi ba ya tashin sallan asuba din don me yasa za ta takura masa saboda haka ba ta ita ta sa alam na tashin asuba ba sai dai kawai in ta iya tashi ta tashi shi kuma ba za a tashe shi ba sai lokacin da ya tashi karfe tara sai tashi sallan ka karfe tara doka ne wanda kuskure ta sa to akwai matsala akwai wanda suke yau matan su irin wannan doka da zai wannan ta tashe shi kiyamun laili ina ba tashe shi kiyamun laili sai aka mata wa irin masu wannan halin su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah to manzo Allah sai da yayi addu'a ga waɗanda suke haka kuma wannan yana cikin babu ta'awun taimakon juna ne halal birri wa taqwa Allah ta dace wa ta'awun halal birri wattaqwa ku taimaki juna akan biyayya wa Allah ta'ala da tsoron Allah وعنه وعن أبي سعيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين الله في الذاكرين والذاكرات رواه أبو داود بإسناد صحيح wani hadisin abu da ya rawaito shi da isnadi ingantacce wa annu an rawaito daga abu huraira wa an abi sa'idin daga abu sa'idin al-khudri shi ma rawaito hadisin radiyallahu anhuma Allah ya jada su su biyun duka sahabbai ne kala duka biyun suka ce Allah ta suna ya ce a yi ar-rajulu ahlahu idan mutum ya farkar da matarsa min al da daddare fa sallaya sai suka yi sallah su biyun au sallah ko kuma cewa aka yi sallah raka a ce ni a biyu jami'an gaba ɗayan su suka yi sallah shakka ne na mera baya amma fa sallah ya kaga shi dace suka yi sallan su biyu jami'an wato mutum ya sallah mutum idan ya tada iyalinsa ya tashi ya tada iyalinsa da yaddare suka yi nafila a biyu jam'i tana bin sa kenan ko kuma tana naka yana naka don an ce jami'an dukan su biyu ba dole sai ya zama jam'i tana yi shi ma yana yi to idan suka yi wannan kuti ba za a rubuta su fi zakirina wa zakirat cikin masu ambaton Allah maza da masu ambaton Allah mata wannan riwan abi da riwan ibn hibban hakim kutiba fi zakirina Allah katiran wa zakirat za a rubuta su cikin masu ambaton Allah da yawa maza da masu ambaton Allah da yawa mata wannan kamar yadda Allah ta ya faɗa cikin suratul ahzab kenan innal muslimina wal muslimati har zuwa wa masu ambaton Allah maza da yawa wato masu Allah da yawa daga cikin maza da masu ambaton Allah da yawa daga cikin mata to Allah ya tanada musu gafara da kuma lada mai girma ita ce aljanna to idan mutum yana tatan iyalensa su yi na fila ko da raka a biyu ne nan an ambaci raka a biyu mana ko iya raka a biyu ne kawai Allah zai rubuta su cikin masu ambaton Allah da yawa maza da mata kuma wanda za su shiga aljanna wanda za a gafarta musu su. to ina ganin sun yi raka a hudu ko shida ko goma kaga ladan zai fi yawa kin to wannan ma dai kamar wancan ne ka tashi ka tada iyali ya lalina amanu ko an fusakun wa alaikum na ku kiyaye kawunan ku da iyalanku daga shiga wuta za ka hana iyalanka sabawa Allah kuma ka umarce su yi wa Allah ta'ala da'a ku tashi ku yi kiyamun laili ku samu daraja a lahira ku samu aljanna madaukakiya duk ku shiga aljanna kuma ku samu aljanna ta kololuwa ku samu matsayi a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala hadisi na gaba an aisha radiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نأس أحدكم في الصلاة فليركض حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفره فيسب نفسه متفق عليه wannan hadisin bukhari da muslim suka rawaito shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ko kuma an aisha radiyallahu anha daga aisha Allah ya ita annan nabiya sallallahu alaihi wasallam qala tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza na'aka adukum fi salat idan sai ku yayi gingidi a sallar da yake nan bacci da dame shi sai ga yana sallah yana gingidi alamun bacci to kada ya ci gaba da sallah falliyar kad ya kwanta yi bacci yayi bacci ya saba har baccin ya tafi ba bakin ta zarce har ai sallan asuba ba kamar ka ba gurgudu yadda bakin ka zai tafi wani ne minti sha biyar ma shi kenan sai ka dan sa dan alam ɗinka minti sha biyar ko minti talatin ko awa ɗaya sai ka tashi cikin nishadi ko ka sa matar ka ta tashe ka ba minti talatin tunda ita ba ta jin baccin tana kiyamun laili sai ta tashe ka tana ta fama to in lokacin tashin ka ya tashe ka to ka san kowa da irin masa wani ba matarsa ta fi shi wani matarsa karfe uku ba a samun ta tana fada tana bacci in sai kamar na awa ɗaya sai ta tashe shi shi ma yayi awa ɗaya to ƙari ta tare wani ko wani biki ya fi ƙoƙari in ya yi awa ɗaya shi kenan can in asuba ya kusa sai tashi iyalinsa manzalar su ba yana tasan iyalinsa ba lokacin da shi yake tafi ba saboda ya kiyamun ne sawa zai iya girinsa in yi yayi can <clears throat> ƙarshen dare sai tashi kuma su aisha kuma su tashi su yi saboda abu mu tare a tsira tare ku yi nafin filin ku ku yi addu'o'in ku mana zuwa ta idan gengedi ya kama ka saboda baka yi bacci mai kyau a daren ba kana kana nafila kana gengedi kana kiyamu ne kana gengedi sai sai faliyar ka ya kwanta ya bacci hatta ya saba an hunnawun har baccin ya tafi in ya tafi sai tashi ya ci gaba da sallah hakan shi ya fi masa maza zuwa sai ya faɗi dalilin wannan ce fa inna adakum haqiqa dayan ku Iza salla wa huwa na idan yana salla idan yayi salla yana mai jin gengedi kana sallah kana bacci bacci wace irin kira'a kake yi wani irin addu'o'i kake yi manzo sun ce la'allahu ya yadhhabu yastaghfir watakila garin neman gafara ko watakila ya tafi yana mai neman gafara ma'ana zai yana yana kokarin nema wa kansa gafara yana lamma gafirli ya Allah ka gafarta mini to maimakon haka ku subba nafsahu sai dinga zagin kansa ma'ana sai wa kanka mummunan addu'a maimakon neman gafara sai ka zo kuma kana yi wa kanka mummunan addu'a kun fahimta a cikin sallah akwai neman gafara Allah magafirli Allah ya Allah ka gafarta min ya Allah ka gafarta min to ta kida in jinjidi yake ji yana so ce ya Allah ka gafarta min sai ce ya Allah kar ka gafarta masa kun fahimci bayani ko zan ba zan yi misali da kai na kun fahimci abin da nake nufi a yi. mai kuwa ta Allah maka fili sai sai bai ya Allah kar ya gafarta masa Ka ga kire sai sa ladin kenan maimakon abin nan to ka ga ya zaki kansa kenan yi wa kansa mummunar mummunan addu'a to sai sa maza su ce a eh bacci kar ya je garin neman gira garin gyaran gira ya kire ido garin neman gafara kuma ya roƙi rashin gafara ne garin neman arziki kuma ya ce ya Allah kar ya azurta ki yanzu ko ya ce ya Allah ka azirta ni sai ya ce ya Allah kar ya azirta shi to kaga ya samu matsala to ka bari kana ya zama ka san me kake faɗa ka san me kake faɗa amma kar ka dinga sallah kana gingiri kana zikiri kana addu'o'i amma kuma ka san me kake faɗa ba sai ka je kai kwaba ba tare da ka sani ba shi dai abin da ya shafi ibada ana son ka yi shi cikin nishadi cikin nishadin ka idan nishadin ka ya kare ka dan jira shi yasa ibadan dare nau'i nau'i ne idan kana kiyamul laili kaga ita sallah a tsaye ne akwai gajiya in ka ji ka gaji to ka zauna maka karanta qur'ani in ka ji ka gaji da daga murya karatun qur'ani sai ka kama zikiri ka samu zikiri in ka gaji da wannan nau'in ka ɗau wannan nau'in sai kiyamul laylin ka karatun alqur'anin ka zikirinka kaga ka yi ibada kala kala in kuma kai ɗalibin ilimi ne ka ɗan kiyamun lailin ka ka ɗauko wannan littafin ka fara karatu in ka gaji da wannan ka ɗauko wannan littafin ka yi zikirinka ka yi addu'o'in ka cikin kullum a ce za ka yi haka a ƙarshen rayuwanka to kana cikin bayin Allah na gari kana cikin bayin Allah na gari don mutane kirki su suke irin wannan wani ma in bai yi ba to wannan yini zai ji gaba ɗayansa bai gane ba sai sa aka ce idan ba ka yi ba karama da rana yanzu akwai bayan Allah da in dai har iya sallan asuba suka samu ba su yi kiyamul laili ba ba su karanta qur'ani da dare ba su yi istighfari ba to wannan ranar za su ji hankalin su a take hajjiri sai ka ta to an baka dama da hantsi zuwa kafin azhar ka je kai kai kayi abin da ka saba yi kuma za a baka ladan kamar na dare kaga mutum zai samu nutsuwa mutum zai samu dan mutum dama bai saba ba kaga shi bai san bai san wannan daɗin ba ma ballantana abin ya dame shi idan idan bai yi ba وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم من الليل فاستعجم القران على لسانه فلم يدر ما يقول فليبتجع رواه مسلم wannan shi ma kamar wancan hadisin wa ana bi huraira daga abu huraira radiyallahu anhu Allah jalla shi kale yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza qama ahdukum min al-layli in dan ku tashi da daddare yana nafila fastajama al-qur'anu ala lisani sai qur'ani ya rufe akan harshenka wato sai dinga karanta al-qur'ani kamar wani ba'ajali larabcin baya fita harufan suna rikice masa kamar dai wanda baba larabe bai yana koyon karatu al-qur'ani sai ji abun yana harɗe masa kara tana hardewa ba ta tafiya a titi falam ya dari ma ya kudu bai san ma ne yake faɗa ba bai san me yake karantawa ba falyab daje sallallahu alaihi wasallam kare ta a kai shi zai zai ci gaba a haka har ya kore baccin sa a'a Wataƙila ya je ta shirme ya dinga karanta alqur'ani ba yadda ba a yanda yake ba maimakon kulliya alkafiruna la a'budu ma ta ta'buduna kile ce ya abudu ma ya abuduna kaga sai sai abin da ko ba na bota abin da kuke bota, sai je sai na bota abin da suke bota, to kaga wannan zai zama ne zai zama matsala kawai sai ka nitsu kawai karka je ka ɓata qur'ani inda ake son a kore kila sai ka tabbatar inda ake son a tabbatar kuma ka kore ka kore kaga bai daidai ba manzon sai ya ce idan mutum ya ji ba abin nan har ke masa alaman bacci to ya kwanta kawai ya bacci ai Allah ba ya dora mutum abu da yake karfin sa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'a talaba wannan addini yana da kai in ka tafi ibnu Hibban ya rawaito hadisi gancacce wata ran manzo sai wuce igiya a masallaci an daure ta tsakanin ginshikai guda biyu aka ce to yace wannan igiyan fata ne ne aka ce ai wance ce in tana kiyamul layli to lokacin da ta ji bacci kamar bacci zai rija ta za ta fadi sai ta rike wannan igiyan ta ci gaba da kiyamul layli manzala ta ta kunce igiyan a kunce ta yake ta yi sallah a lokacin da take cikin hayyacinta idan ta ji bacci na rinjayanta to kwantar ko ta kwanta ta yi bacci ta dakatar da wani ai Allah da zai tsora maka abin da ba za ka iya ba ko abin da za ka je ka shiga wani hali ko kunci wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj Allah baya sanya maka kunci in ka shiga da kanka kunci a addini to ba haka ake so ba ka wuce ma yanda manzo Allah ta sama karantar da al'umma kai daidai gurgudun abin da za ka iya manzo Allah ta fayyusalli adukum nishaqahu mutum yayi sallah gurgudun nishaqinsa Har ya wuce nishaɗinsa ita ibada ana son kana yin ta kana marmarinta kana yin ta kana marmar ba kana yi kana ji a dole dole ba ne kana cikin wahala ba a'a karka wani yake wala tubgin nafsaka ibadatallah karka ma kanka karka sama kanka kiyayyan bautan Allah me yake nufi ma'ana karka ɗebo wa kanka abun da ya fi karfin ka yayin da kana yi kuma baka jin daɗin abun kana ibada amma baka jin daɗi sai ka ji baka son ibada so da kai ka ɗauka wa kanka abin da zai wahalar da kai ka yi gwargwadon nishaɗinka wannan shi ne karshe wannan babi babi na gaba babu sti babi qiyami ramadana wa huwa tarawih babin mustahabbi ne a yi tsewon ramadana wato shi ne sallan tarawih wa hiya tarawih wa huwa tarawih shi ne sallan tarawih sallan asham kenan go alkawin wato an ambace ta tarawihi saboda magabata suna hutawa in sun yi hudu sai su huta in sun ma'anar tarawihi hutawa sallar da ake hutu in kai hudu ka huta kai hudu ka huta sai kai uku shikenan haka magabata saboda suna tsawaita ta suna dadewa a tsaye sai ka ga ana bukatan hutu amma idan daga alam tara zuwa nasu ne kaga baka bukatan gaba ɗayan ma hutu ne ka fara alam tara kaga ba kai ka ga baka bukatan hutu amma magabata suna tsawaita عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه وأنا حديث البخاري ده مسكين سفر ويتوش عن أبي هريرة تدق أبو هريرة رضي الله عنه ألا جلش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تبت ما زم الله صلى الله عليه وسلم ياتي man kama ramadana duk wanda ya yi tsayuwa ramadana wato yana tuna ramadana wannan ya haɗe tahajjud da kuma sallan tarawih ba yanda za a yi kaftar da tahajjud a nan saboda kama ramadana ka ce ya yi sallan dare wanda ya sallan dare na ramadana kaga tahajjud sallan dare tarawih ma sallan dare kuma tahajjud ta fi falala akan wacce ake bayan isha to wanda yi wannan nafilan imani yana mai imani da Allah ta'ala mana ya da Allah ne shir'anta ta kuma zai bashi lada wahti saban kuma yana mai neman lada a wajen Allah wato don Allah ya babu ya a ciki da dai haka kira da kuma ta kaddama mai zambi za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa wato duk wanda ya yi sallan tarawih ko tahajjud da ikhlasi tsakaninsa da Allah don neman lada to duk sa an gafarta masa gaba daya duk zunubansa da suka gabata wasu malamai suka ce ban da manya-manyan zunuban ƙananan ne wato ban da zina ban da shan giya ban da sata ban da kisan kai da sauransu ƙananan zunubansa duk ya je fadda su to da sharadin ya gafarta manya-manyan zunubai ka nisanci ƙananan zunubai ka nisanci shirin gafarta manya-manyan zunubai ka tuba da niyan ba za ka sake yi ba sai ka yi nadama ka tuba kuma da niyan ba za ka sake koma ba sannan a gafarta maka amma ƙananan zunubai su ma haramun ne ba ba haramun ba ne haramun ne ka aikata to amma kyawun ayyuka suna tafiya da su saboda innal hasanati yudhibna sayyi'at zalika dhikra lil zakirin kyawun ayyuka suna tafiya da munana na kanana yin kallon mata da wasu abubuwa da wanda suke kanana amma manyan zunubai wannan sai ka sai ka tuba to tun da sallan farilla ma ba za gafarta babban laifi da na sallan nafila don sallan farilla ta ka sallan nafila muhimmanci to manzo sama ya ce as al khams al jumu'atu ila al-jumu'a wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza shunibat al-kaba'ir salloli biyar da sallan juma'a da azumin ramadan suna kankare zunuban da aka yi a tsakanin su amma in ka nisanci manya kaga ba sa kankare manya kananan ma ba a kankare maka sai ka nisanci manya amma dai idan mutum ya zama na ya nisanci manya manyan laifuka to kananan laifukan da da zai kukuta ba zai yi su da shi ba annabi ba ne to kyawun ayyukansa suna kankare masa waɗannan ƙananan ƙananan laifuka وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب كان رسول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعظيمه ويقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وأن حديث رواه مسلم إمام مسلم رويتوش وعنه دقى أبو هريرة رضي الله عنه الله يدرش قال يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yuraqibu fi qiyam ramadana yana fadaitarwa wajen tsayuwan wata ramadan min ghairi an ya'murahum fihi bi azima ba tare da ya umurce su a cikin sababi azimatin da wajibi azima abin da ya zama dole ka yi shi wato manzon Allah yana fadaitar da nafila ramadan sallan tarawih ko tahajjud amma ba tare da ya ce dole a yi ba ai dama mustahabi ne in baka yi ba Allah da zai kama ka ba amma dai lada mai yawa ya kubuce maka to idan zai kwadaitar da su fa ya kulu sai ce man kama ramadana duk wanda ya tsaya a wata ramadan ya yi sallan nafila na wata ramadan imani yana mai imani wati saba yana mai neman lada gufira lahu ma taqaddama min zambihi za a gafarta masa abun da ya gabata da laifuffukansa za a gafarta masa zunubansa kenan ina bukatan ikhlasi ya zama don Allah kai ko sallan tarawihi ko sallan tahajjud kuma ba kayyade iya nafila raka'a kaza ba ko nawa kai ko nafila raka'a biyu ko hudu ko shida ko takwas ko goma ko ashirin ko hamsin kuma ba a ce lalle sai a jam'i ba ko a jam'i sai ko kai kaɗai a gidanka za ka samu wannan falala ne za a gafarta maka ka. so bai kamata da azumi ya zama mutum baya Sai ba قيام رمضان بسيدي سوى babu بابي نقب باب قبل قيام ليلة wa bayani أرجى لياليها wannan babu yana bayanin falalan tsayuwan lailatul qadr falalan nafilan kiran lailatul qadr wa bayani da bayanin arja layaliha mafi tammani ko mafi kaunan diraren ta wato daren da aka fi tammani lailatul qadr daren da aka fi tammani a goman karshe a wikin shirin daren ashirin da ɗaya ashirin da uku ashirin da biyar ashirin da bakwai ashirin da tara زمان ونن بيان قال تعالى الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر من سوق الدا القرآن أستنتر ليلة القدر تر ليلة القدر كنا أقولي دري دعك كما ليلة القدر وقال سورة القدر كنا وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة من سوق الدا القرآن أستنتر ليلة القدر jalla yadda qadri to wannan dare dare ne mai daraja sunan sa lailatul qadri da Hausa daren lailatul qadri kaga akwai maimaiti a ciki daren lailatul qadri lailatul qadri kaga shine sunan lailatul dare ne to me qadar din lailatul qadri da wasu in kace daren qadar bara a gane me kake ne ba dole dai ya zama sunansa kawai lailatul qadri da larabci sai da wasu ka ce daren lailatul qadri to daren lailatul qadri me yasa aka ce masa lailatul qadri alqadar yana zuwa da ma'ana guda biyu alqadar yana zuwa da ma'anan daraja wa ma qadarullaha haka qadari ba su daraja Allah hakika ne yadda ya kamata su daraja shi ba wa ma qadarullaha haka qadari nan ba maganar kaddara ake nufi ba haka wasu jahilai suke fassarawa wa ma qadarullaha haka qadari ai kaddaran Allah ne a'a kafirai ba su daraja Allah yadda ya kamata su daraja shi wace sa ba su imani da shi ba kaga alƙadar ana ana nufin ashar ɗaukaka kenan an ce abin nan azimul qadari mai mai girman ɗaukaka ne to sannan alƙadar yana zuwa da ma'anan kaddara abinda Allah ya kaddara zai faru ya rubuta shi a lauhin mahfuz wannan kuma kaga inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar ko ne abu mun halitta shi bi qadar da da kaddara ai bi to daren lailatul qadri duk ta dauki wani abubuwa guda biyu dare ne mai daraja kuma dare ne na kaddara ana kaddara ayyukan da za a yi abubuwan da Allah ta'ala zai yi a wannan shekara idan ka dauki ayoyin farko na suratul qadar inna anzalna fi laylatil qadri zuwa karshe zai nuna maka dare ne mai daraja inna anzalna fi laylatil qadri laylatul qadri khairun min alf shahr تنزل الملائكة وروح فيها فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر هذا من سوقد القرآن أتكين دليل لأسل القدر وانا أنا نفهم سوقد شيء جملة واحدة قبادي صدق دقلوه المعقوز هو بيت العزة أثمن دونينا لو قسين لما ذات معي زمان النبي يتفع شكرا أربعين وانت من سوقد شيء أدري من درجة في ليلة القدر أدري من درجة سأكت ليلة القدر خير من ألف شهر da lailatul qadr ya fi wata dubu wanda ba da lailatul qadr ya ma'ana aiki na gari aiki na da'a na ibada da lailatul qadr za a baka lada fiye da ibada na wata dubu wanda ba da lailatul qadr a ciki wata dubu na shekara tamanin da uku da wata hudu ne shekara tamanin da uku da wata hudu a daren lailatul qadr in kai ibada to kamar kai ibadan shekara tamanin da uku da wata hudu ga ta yi ibadar rayuwar mutum har ya tsufa har zuwa tsofansa to in ka riski kuma dalilatul qadr guda goma ka ka yi ibadan shekara ɗari takwas da talatin da wani abu to kaga ka samu mai ibada mai yawa to bari a ce ka samu ɗaya kadiri shekara ashirin ko shekara arba'in ko shekara kaga shekarun suna da yawa to wannan Allah ne ke banci wannan al'umma da wannan dare lokacin da sahabbai suka kai kukansu wajen manzala sama suka ce ya rasulullah muna jin labarin wasu al'ummatai suna shekaru da yawa sai ka ji mutum ya yi shekara dubu uku shekara ɗari uku ɗari biyar dubu uku mu kuma shekarun mu sittin ko saba'in mutum yake mutuwa suka ce ya rasulullah ya za a yi mu kama wa'annan mutanen alada sai Allah ta'ala ya saukar da inna anzalnahu sai da kaji aka ce ba ku da yanayin su kadari kaga idan kai shekara ashirin ko talatin ba wanda zai iso ka alada ibadan da kai wannan lokacin mala'iku suna saukowa a wannan daren da izinin Allah kaga saboda mahimmancin daren mala'iku suke saukarwa suna saukar da ne al'amari na ubangiji ta'ala da ya nufin kaddarawa ta zo da mala'ika tsoro fiya bi izinin rabbihim min kulli amrin ai bi kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr daren aminci ne alkhairi ne gaba ɗayansa har alfijir ya fito kaga dare ne mai daraja to sannan dare ne na kaddara in ka ɗauki wannan abin nan suratul eh, suratul dukhan inna anzalna fi lailatin mubaraka kaga yana nuna dare ne mai daraja farkon inna anzalna fi lailatin mun saukar da alqur'ani a dare mai albarka kaga dare mai daraja kenan inna kunna munziri mu masu gargadi ne sai aka ce fi hayi furaku kullu amrin hakim a cikin wannan dare ne ake rarrabe duk al'amarin da aka hukunta a wannan shekaran ake kaddarawa kaga daren kaddara ne can ma ta zazzalu mala'ika toru fi hadin rabbi min kulli amrin kaga al'amarin da aka kaddara ne ake saukarwa a dare da su kadir to kaga daren kaddara ne kenan da su takadir kenan to wannan kaddaran kaddara ne na bajet na shekara wanda ake daukowa daga lofin makus to wannan daren ake kaddara shi shi bajet din guda uku ne akwai a takadiru azali akwai a takadiru umri akwai a takadiru sanari a takadiru azali shine bajet din da Allah ya yi tuntuni daga farkon duniya har karshen ta Allah ya gama bajet din ta ya rubuta a lauhin mahfuz كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء Allah ya rubuta kaddaro duk abin da zai faru a duniyar nan gaba daya a lauyin mafuz kafin ya halitti sammai da kasai da shekara dubu hamsin tun tuni ka kaddara komai ba sabo a wajen Allah ta'ala awwal ma kala khalaqa Allahu al-qalama qala lahu za a fi aktub qala uktub maqadir kulli shay'in fajara al-qalam bima huwa ka'in ila min siya. Za ka halitti kana aka ce rubuta ake me zan rubuta Allah ya ce ka rubuta duk kaddara gaba ɗaya na halitta sai rubuta gaba daya to wannan shine ake ce mata at-taqdirul azali alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi as-sama'i wal ardi inna zalika fi kitabin inna zalika 'ala Allah yasir tuntuni Allah ya rubuta gaba daya duk abin da zai faru to wannan ba wani abu da za a ce wai a sai yanzu ka yi shi Allah ya san za ka yi shi tuntuni ya san za ka yi to sannan akwai at-taqdirul umri shine bajin na rayuwar kowa lokacin da mutum yake cikin cikin mahaifiyarsa ya kai shekara wata hudu aka busa masa rai to za a yi ko mala'ika bayan ya busa masa rai sai a ce a rubuta arzikinsa da ajalinsa da ayyukansa gaba daya wani ake masa a takadirul umri ko dan wuta ne ko dan duk abin da za ka yi a rayuwarka kuma an yi budget ɗinsa wannan akwai fayil a hannun mala'iku amma na launin mafusin ne aka kaho yake hannun mala'iku to da haka duk rayuwanka a tsare take Allah ya sani me za ka yi me ba za ka yi ba duk ya sani ba wani abu da yake wa Allah ta'ala ya rubuta ya sani kuma ya rubuta a lauyin magun kuma da ganin daman sa abin yake faruwa kuma sannan shine ya halitti abun ma to sai a takadiru sanawi cikin abun da aka kaddara maka a lauyin magun aka kaddara maka na rayuwa kuma za a dinga bajetin sa shekara shekara wannan a dare kadiri ne wannan shekaran abu kaza zai faru adadin ruwan sama da za a yi adadin noman da za a yi adadin arzikin da zai sauka sannan kai a kan kanka in a wannan shekaran za ka yi arziki to za a yi bajet ɗin a ya turka kadiri in ko ba a yi bajet ɗin ba to ba za ka yi arziki a wannan shekaran ba idan za ka yi aure a wannan shekaran to a ramadana da ya wuce an yi bajet ɗin sa da turka kadiri in ba ka ba zai je kai ta fama ana ta ɗaga ranar ko ana fasa aure har sai ran da aka kaddara shi aka yi budget din sa da yasul qadiri diyan da kai ga zai yi ba idan Allah ya kaddara maka zuwa makka to an yi budget din sa a ramadanan da ya wuce a dare da yasul kadiri sai ka kawai ka tafi ko da a yanzu ko baka cikin lissafi in Allah ya kaddara sai ka tafi in ko Allah bai kaddara ba diyan da kai ba za ka tafi ba ko an biya maka ko ka biya maka ba za ka je ba sai bizan ka baka samu biza ba ko kuma ake baka samu jirgi ba ko wani abu ya bijiro na rashin lafiya ko wani abu ya zama baka je ba to Allah ne bai kaddara ba kai baka san gari wani ka dauka an yi budget din a ciki to duk abin da ka sani na wannan na rayuwarka na wannan shekaran abin da zai faru da kai to a dalilin su kadiri ne ake budget din ka in ya shiga a dalilin su kadiri shi kenan amma ko an kaddara shi a lauhin mafu an kaddara maka a rayuwa to in ba a yi bajet din sa da yasu kadiri ba za ka yi shi a wannan shekara ba sai dai shekara mai zuwa yasa za ka kana ta fama wasu abubuwan kai ta fama dai daga ba bana bai yiwu ba baki baki to ai kaddaran ba a maka budget din sa bane sai ran da aka yi wannan budget ne to an arziki ne ko kuma abin nan ko aure ne ko makka ne ko makamancin wannan tun dai abin da kake so na rayuwa ko da za ka zai faru da kai to sai an yi budget din haka Allah ta'ala yake tsarin sa inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadar to amma kai kuma yanzu kana ta tafiya a rayuwarka baka da budget din ba kwanta kwanta ka da budget an yi tafiya kawai abin nan amma kai wannan kai wannan ba za ka tsara wa kanka shekara ga abin da zan yi ko da kana da arziki sai ka tsara sai ka ajiye wani abu a gefe kuma wanda zai zama wannan ko ta taso ko ta taso don Allah bai kaddara maka gina gida ko sayan gida a wannan shekarar ba zai da kai bai zai yi ba sai wata shekara to kaga kenan laylatul qadri daren kaddara ne kaddara ne hadisi na farko wa an abi hurairata radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه duk wanda man kama duk wanda ya saya da lailatul qadri imani yana mai imani wati samu yana mai neman lada gufira lahu ma taqaddama min dhanbi za a gafarta masa abin da ya riga ya zunuban mutafakun alai wannan hadisin shi ma bukhari da muslim suka rawaito shi to kaga za ka iya tsayawa magana kuma baka tsaya da yasul to in ka hada duka biyu nan. ka samu falala mai yawa amma da ikhlasi tsakaninka da Allah to kaga duk magana da yasul qadri ana maganar gida ko saboda shi ne mafi muhimmancin abin da za ka yi a wannan a wannan jirgin. kai kiyam kai tarawih kai tahajjud sai ka shigar da addu'o'inka a ciki in kai da ikhlasi Allah sai ya gafarta masa amma akwai masu zuwa tahajjud don su hira da yan matan ita ma ta ce za ta je tahajjud shi ma ce ta su je su haɗu kawai kaga wannan ba don Allah bane da neman lada وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرار رؤياكم قد توادعت في السبع الأواخر فمن كان متحرها فليتحرها في السبع الأواخر متفق عليه وانا حديث البخاري ده مسلم وعن ابن عمر ده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الله يجدد yace anna rijalan wasu mutane min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam quru lailatul qadri fil manami an nuna musu daren lailatul qadri a bacci ma'ana sun yi mafarkin daren lailatul qadri fi sabil awakir a bakwai din karshe na ramadan bakwai din karshe dare nawa kenan dare ashirin da biyar an nuna musu mafarki فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذا سمع قد تواقع في السبع الأواخر na fahimci, wato mafarkin ku na ya dace da bakwai in ƙarshe na Ramadan sun ce jiya mun yi mafarki yace to ya dace da bakwai kwanakin bakwai na ƙarshe sai ce faman kana ha. duk wanda ya kasance mai kirda don dare da su kadiri wanda zai hasashen dare da su kadiri fa ta har hafi sabi da wasu ya kirda don ta a bakwai din karshe muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito ma'ana ana tamanin ta a kwanakin bakwai na karshe na na ramadan kwanakin bakwai na karshe na ramadan a riwayar bukhari wa wata riwaya ta bukhari wa kanu la na ha an na laylati laidatin sabia minan ashirin a al Ya ce sabai ba su gushe ba suna ba manzon Allah ta sama labarin sun yi mafarkin ne da kadiri a ranan ashirin da bakwai na goma ƙarshe daren ashirin da bakwai ko daren bakwai na goma ƙarshe kaga ashirin da bakwai kenan shi ne daren ashirin da bakwai galibi a wannan lokacin suke mafarkinta daren ashirin da bakwai to shi yasa lailatul qadri ana tsammaninta a goman ƙarshe za mu karanto hadisin musamman a bakwai ɗin ƙarshe musamman a daren ashirin da bakwai a daren ashirin da bakwai a ma gabatan da suka ce kawai daren ashirin da bakwai shine ne lailatul qadri ma'ana an kai azumi ashirin da shida to wannan daren shi ne daren lailatul qadri amma zan tafi fi ganci an fi tsammanin ta a wannan daren ne amma da lailatul qadri ta 'al tana kaura wata ran a same ta ashirin da ɗaya wata ran ashirin da daren ashirin da wata nan daren ashirin da biyu ashirin da uku ashirin da hudu ashirin da biyar ashirin da shida ashirin da bakwai ashirin da takwas ashirin da tara duk tana iya bayyana amma lokacin da aka fi tsammanin ta a lokacin witiri daren ashirin da ɗaya ashirin da uku ashirin da biyar ashirin da bakwai ashirin da tara nan aka fi tsammanin ta to a wannan diraren ma an fi tsammanin ta a daren ashirin da bakwai a daren ashirin da bakwai amma goma karshe gaba ɗaya ana tsammanin me daren da ya tulkadiri kamar da za mu karanta a hadisi a na gaba to sannan an fi tamanin a diraren mitiri an fi tamanin da kuma a daren ashirin da bakwai sannan kuma ba ba wai lalle kowace shekara ya zama daren ashirin da bakwai ba a tana caccanjawa shi yasa kawai goman ƙarshen gaba ɗayansa ka bauta wa Allah ta'ala a cikinsa in ka haka to ka dace da dirin lailatul qadr ka dace da dirin lailatul qadr حديث نقب عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاير في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان متفق عليه وأنا حديث البخاري لما سنت قرويتوش لقى عائشة رضي الله عنها قالت تتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاير في العشر الأواخر من ذات ما يكفن تينا إيتكافي أقوما كرشمي رمضان أنا رمضان يجاير وانا هنا تكاد جمسلاتي kalmar yujaru yana makwataka ma'ana yana itikafi kenan ana cewa mujawaratul masjid makwataka da masallaci ma'ana zama a cikin masallaci ayi ibada yana itikafi a goman ƙarshe wa yaqulu yana cewa taharrau lailatul qadri ku yi kirda don daren da qadri fi al a al-awakhir a goman ƙarshe ne ramadan na kaga kenan ku yi tamanin ta a goman ƙarshe na ramadan ku dage da ibada a goman ƙarshe kaga duka goman ƙarshen ana tamanin da daren witiri da wanda ba na witiri ba sai dai an fi tamanin a daren witiri an fi tamanin kuma a daren ashirin da bakwai na ramadan muttafaqun alayhi bukhari na sun suka rawaito wannan hadisi وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان رواه البخاري إمام البخاري يروي حديث daga Aisha radiyallahu anha Allah ya da ita qala manzo sama yace taharrau lailatul qadri ku yi kirda don lailatul qadri fil bikin ayyidi min al ashr al awakhir daga goma arke min ramadana na wata ramadan shine daren 21 da daren 23 da daren 25 da daren 27 da daren 29 ku bi tamanin sa a wannan ranan ku dage da ibada a wannan ranan yace وعنها دقى عائشة الله يدريتا رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد الميزان متفق عليه وانا حديث دقى بخاري دقى عائشة رضي الله عنها قالت تتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله صلى الله عليه وسلم يا كسنتي إذا دخل العشر الأواخر من رمضان إذا قوما قرشين رمضان يشبه kwanakin goma ƙarshe na ramadana suka shigo kaga tun daga daren ashirin da ɗaya kenan to ahiyar laila sai raya daren gaba ɗaya duk daren ibada kawai maza da dama yana kiyamun laili ko amma sai raya mafi yawan daren kawai zai ta ibada in goma ƙarshe shigo ai yana shiga itikafi ibada kawai yake wa aika za'ala kuma ya tada iyalansa kuma ku tashi ku kama sallah to suna ina iyalansu Kuma suna shiga itikafi zalla yana shiga su shiga wata ran ya ga abun kaman gasa ne ma tun matan sai fito kawai sai ya biya itikafin a wani dare na daban a abin nan bayan ramadan to saboda haka yana tada iyalansa a goman karshe ko kafin ya shiga itikafi ko bayan ya shiga itikafi ya tada su suna ainihin qiyamul layl wajadda kuma yakan yi kokari yayi ibada yana ishtihadi na ibada fiye da sauran dirare wa shaddan mizar kuma yana ɗaure kurjallensa kun san kurjalle shi ne zani muttafaqun rai bukari don sun suka rawaito malamai sun sabani wajen fassara wa shaddal miza manzo Allah yana kokarin ibada yana yana daure kurjallensa yana daure zaninsa wato yana damara kenan wani suka ce yana kokari wajen ibada yana zaki dantsi kamar da bawashi zai ce ya zaki dantsinsa kun san ma'anar zaki dantsin kuwa yana haka in za ka wani aiki sai kai haka kana haka shi ne ka zage damtsin ka nan ya fito waje kaga za ka yi aiki sosai kenan sai ya zage damtsi ma'ana ya yi kokari sosai kenan saboda ya zage yi aikin karfi akwai bukatan ka janye hannaye riguna musamman lokacin da ake hannu riga masu faɗi wanda suke hana aiki to aka ce mazala ya zage damtse ne wato yana yana yana ibada sosai shine nan wa shaddal mi'zar ya daure zaninsa da kwaljallensa sosai wasu suka manansa ma'anarsa ya kaurace wa iyalansa wa dan ni sai ya daure kwarjalensa ma'ana sai ya kaurace wa iyalansa gaba daya a goman karshe ba shi ba matansa sai shiga itikafi ya tsare su kawai ya ta ibada har goman karshen ya tsare almuhimmu maza su yana ibada a wata ramadana a goma karshe fiye da sauran kwanaki fiye da sauran kwanaki وعنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره رواه مسلم وانا ما كان فسر من تحديث إمام مسلم رويته daga Aisha radiyallahu anha tace manzo Allah ya kasance yashtahidu fi Ramadan yana kokarin ibada a watan Ramadan sosai ma la yashtahidu fi ghairi irin kokarin da baya yi ma a wani sa fiye da sauran kwanaki wa fil a al kuma a ramadanan ma a goman karshe manzo Allah yana ƙoƙarin ibada min daga goman ƙarshe, ma la yashadu fi irin kokarin da baya yi ba a goman ƙarshe ba a ramadana ya dage in goman ƙarshe zo ya ƙara dagewa sai ma kai kamata ka zama ka ƙara dagewa kaga a ramadana za ka yi tarawihi za a yi karatun ƙur'ani tafsiri da sauran قال قلت يا Rasulallah, a أرأيت in Alimtu, ayya ليلة ليلة القدر ما أقول fiha. قال قولي اللهم إن وقال حديث حسن صحيح وانا حديث شما دغا عائشة رضي الله عنها الله يجدئتا قلت نتي قالت تتي قلت نتي يا رسول الله يا من ذا الله سلام أرأيت باني لاباري إن علمت إنا تن أي ليلة ليلة القدر ولدرين درين ليلة القدر إن قانوا ونن درين درين ليلة القدر يا زيي ما أقول فيها ميزان فتا ولئرين الدعاء زيي kala sai ce mata kuli ki sai Allahumma innaka afuwun ya Allah kai ne afuwa ne tuhibbul afwa kana son a dinga yin afwa fa'fu anni kai mini afuwa ma'ana ta gafarta min zunubaina Imam Tirmidhi zai rawaito hadisin kuma hadisi ne ingantacce ma'ana in na san wannan daren da ya to kadiri ne wace addu'a zan yi maza ka ce ki nemi gafaran zunuban sai Allah ya miki afuwa to yanzu kai in ka san wannan daren da ya to kadiri ne wace addu'a za ka yi kuɗi za ka roƙa kuɗi duba aka ce ta nemi gafara saboda lahira ita ce gaba amma galibin mutane suna zuwa ta tahajjud don neman ne, don su yi addu'a don su samu abin duniya galibi dan ce duka bana Allah baya karewa ba laifi bane fa ba laifi bane amma dai ina ma da lahiran ka fara gabatarwa kafin duniya to kaga aka ce ta nemi afuwan zunubban da bai sai ki roƙi kuɗi ba ko amma kai baka gano ma da yadda kadirin ba amma galibin addu'o'inka kuɗi kake roƙa ni na sani kuɗi ne kake roƙa wai wata tsohuwa ce lokacin ba a toci ko da daren da yadda kadirin tsohuwa lokacin babu toci irin mai hasken nan tana cikin duhu ta wani jikan ta ya zo toci lai irin mai hasken nan da zai zo kawai sai ya haska sai ya shiga ta, wai sai ta ɗauka ta ga daren da yadda kadirin sai ta kama cewa kuɗi da tumaki na abdullahi kuɗi da tumaki na abdullahi wai Allah ba ta kuɗi da tumaki kuma nan ma ɗan Abdullahi take roƙa wai manzo Allah ta sama ba ta kuɗi da da tumaki kaga akwai shirka a cikin abun kuɗi da tumaki na Abdullahi to galibi mu da zamu ga jira da sulkadiri mai zamu ce kuɗi kuɗi da motoci aka ɗan samu ne to an kara ɗan wani abu a hannunka amma dai ibada ya zama ita ne me ita ne a gaba gaba to Aisha da take da zan gane wannan dare da sulkadiri ne to ba a ganewa amma fa tana da alamu ita ba ta ce in na gane da da zan gane me zan ce an kaddara ne ka jiri galibi ba a gane ta sai shi gari ne a jirin maza sun ce za ka samu wato yanayin ya zama madaidaici ba zafi ba ba sanyi ba tsakatsaki iskan ba ta da ƙarfi kuma ba a ra'a ce babu iska ba iskan za ta an sake amma ba ta da karfi wannan alama da daddare kenan idan gari ya waye kuma za ka ga rana ba ta da zafi kuma ba hadiri ba ne haka kawai ranar sai zama ba ta da zafi ba ta nan wata jaje-jaje mai rauni ba ta da zafi to kaga sai gari ya waye in ka ga ranar ne in ka haɗa da wancan sai ka gane dare da ya zurka dini ne to kaga ba ka iya ganewa sai gari ya waye to sai sa kawai duk biranen kai ta ƙoƙarin ibada da addu'o'i kai ta ibada kana addu'o'i kana roƙon aljanna kana neman gafara kana roƙon in kuma da gari ne waye ma an farke da ruwa har zuwa a zara kaga ba za ka gane dare ne su kadin ne ko ba dare ne su kadin don alamun za su goya ko kuma a daren aka yi ta zabga ruwa za ka yi ka gane yanayi ya canja yadda za ka gane dare kaga ba za ka gane ba to da haka za ka iya kariski dare ne su kadin kuma baka san ma dare ne su kadin ba ne wannan su ne kawai alamu ba wai a'a daga masallacin ana tahajjud za ka hango ɗakin kaba ba yadda wasu suke faɗa za ka hango ɗakin kaba daga inda kake in haka ne ba wanda ya taɓa ganin dare su kadin wani wanda ya taɓa ko za ka tafi sama ba tare da tsani ba ko za ka dinga tafiya a kan ruwa a kawai alamun nan da na faɗa su Allah ta ya ƙara mana imani da tsoron Allah sallallahu wa sallam baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh